dahuwar cicciɓi ai kwani zan dafa cicciɓin nan da kaina dan odar mutum goma ba wasa ba kamar yadda kuke gani ai sai da na shigi da fici na tada mahauta hankali ɗai-ɗai-ɗai sai da suka bani wannan cicciɓin har guda goma. Na san kun san inda ake yankowa a jikin sanuwa ba sai na tona asirin mata ba a'a. Zuwa na da shi gida ke da wuya sai na tanadi da lemun tsami na wanda zan wanke shi domin kun sani farko za ku ga yadda nike yin nawa ba irin nasu ba ne ba haka ne kuma sai na samu faran albasa kun san faran albasa akwai magunguna a jikinta za ku ga ina yawan amfani da ita ko dafa kaza ko dafa ciccibi ko kuma makamancin irin haka tana da amfani sosai a jikin mata. Hakan ke da wuyan ajiye sai na nemo tafarnuwa ta wadda take kyakkyawar tafarnuwa mai bulu mai manya domin ko zan yi amfani da ita wajen kore kanni bin tsaya nan ba sai na nemo ɗanyar citta ta kai citta ta yi tsada jama'a sai na nemo citta ta yar daidaiciya wadda zan yi aikin wannan da ita na zabka kadai sulalawa ce kadai zan yi sai na nemi warkar gar ɗina wannan shine ake cewa Walƙurgar ko kuma loren waɗannan abubuwan duk ina tanadin su ne dan in cire wannan kanni kanni da yauki da me wannan kuma rosemary ne na sama sai dan ce bari dan zuba musu dan rosemary dan kaɗan domin a kori wari da kanni ban tsaya nan ba sai na ɗauko time kafin ka ce mi tuni na yanka wannan lemun tsami na zuba akan wannan nama nama na ciccibi ko in ce abode tuni na sakan mai ruwa na wanke shi ku yi haƙuri ban nuna muku inda nike wankewa cikin ruwan ba bayan haka tuni sai na zuba shi cikin tukunya sai na kawo albasa ta na yanka na zuba sai na kawo citta ta da tafarnuwa wanda na zuba sai na zuba rosemary nawa sai na zuba a time dina, daga nan gurin kuma sai na zuba walƙurgar ma'ana lorraine kafin ka ce mitiri na rufe wannan fa na haka ne kawai fa ba dafawa ne ba fa a'a dan in su lalashi ne in cire mai duk wani kanni da yauki da duk wata kasamta da aka zo da shi wannan ba ruwan da huwa bane ba kar ku yi tunanin cewa za ku ga na zuzzuba sauran abubuwa kafin ka ce mi ni ya riga da ya tafasa tafasa farko nake gaya muku gashi kuma aka yi dace aka samu masu maiko mai kyau sosai kun gani wannan ruwan wanki ne kacal ba wai ruwan dorawa ba ba kafin ka ce mitini na riga na tsami suna cire su daga wannan ruwa kamar yadda na gaya muku cewa ba ruwan miyar ba ba a'a na tace shi ma na ɗauke shi gefe guda wancan ruwa sai da mai hakura da shi idan kuna buƙatar ganin yadda za a zuba magunguna ko kuma maganin da ake yi da shi isasshen magani da sauran itatuwa za ku iya bin mu cikin YouTube channel gashi nan mai suna adrakana TV ku ga yadda ake dafa ciccibi na mutum goma tare da zuba musu isasshen magani da sauran itatuwan da ake dafa ciccibi da shi Da ya ƙarshe ina godiya ina ta muku godiya Allah ya saka muku da alkhairi wanda ba da lafiya Allah ya bashi lafiya ni Adrakana nagode nagode Allah ina godiya ina godiya mahalicci na nagode